Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hanti Yau Juma'a 18 ga watan Fabrairun 2022. A cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji ƙarin bayani game da shawarar da kwamitin da gwamnatin jihar Legas ta kafa domin gano musabbabin rushewar wani gini mai hawa 21. A fagen siyasa kuma kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta yi watsi da zaben shugaban jam'iyyar APC ta jihar Kano. Amma bari mu fara da kashin farko na labaran duniya tukuna. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani bam haɗin gida ya hallaka sojojin jamhuriyar Nijar biyar a kudu maso yammacin ƙasar ta yankin Sahel a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar jiya Alhamis. Wani ayarin soji da ke sintiri ne ya hau kan bam ɗin wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji biyar kuma raunata wasu biyu a cewar rundunar sojin a wani jawabin da aka yada ta gidan rediyon gwamnati. fashewar bom ɗin ta auku ne a gundumar gotheye da ke yankin tilaberi wanda shi kuma ke wajen da ya zama mahaɗar nijar burkina faso da kuma mali masu fama da rigingimu yankin na yammacin nijar ya shafe shekara da shekaru yana fama da hare-haren masu da'awar jihadi duk wada ƙoƙarin sojojin ƙasa da ƙasa da aka girke a sahel don yaƙar 'yan tawayen masu da'awar kishin islama Masu ayyukan ceto da jami'an birnin Petropolis mai cike da tsaunuka a kasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon gocewar lakar da ta biyo bayan ruwa kamar da bakin kwarya ya karu zuwa aƙalla 104 ciki har da yara goma sha uku. Ruwan da aka sheƙa ya rusa gidajen da ke unguwar da ke gefen tsaunuka ya kuma yi awon gaba da motoci. Jami'ai sun ce gidajen da suka ruguje za su kai tamanin. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gaya ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya alhamis cewa ƙasar rasha na shirin kai hari kan ukraine cikin 'yan kwanaki masu zuwa kuma bayanan sirri sun nuna cewa harin zai biyo bayan wani ƙagaggen dalili dalilin zai iya zama wani tashin hankali wanda rasha za ta ɗora laifin aukuwarsa kan ukraine ko kuma wani zargi mai cike da soki burutsu da rasha za ta yi ma gwamnatin ukraine a cewar blinken ya kara da cewa ba mu san takamammiyar siffar da kagen zai zo da ita ba ya ce cikin abubuwan da kayu din har da kago wani abin da za ta kira harin ta'addanci da bama mai cikin rasha ko kuma kago harin jirgin sama mara matuki kan farar hula kai hatta harin makaman guba ma abu ne mai yiwuwa bilinkin ya iso ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york ne bayan da ya canza jadawalin tafiye-tafiyensa don ya zo ya bayyana tsananin al'amarin da ake ciki yana kan hanyarsa ce ta zuwa ganawa da wasu shugabannin kasashen duniya da ke halartar babban taro a munich da ake yi kan tsaro a yau dinnan juma'a amurka da kawayenta na yamma na shirin tunkarar yadda mamayar ukraine da rasha kayi ka shafi yanar sadarwa ko da kuwa ba yammacin duniya aka yi niyyar aunawa tun asali ba na damu matuka a cewar mataimakiyar attorney janar ɗin amurka lisa monaco a wani taron da aka yi a munich kan tsaron yanar sadarwa da aka yi ta bidiyo jiya alhamis da aka tambaye ta kan yiwuwar fuskantar yaduwar gagarumar matsalar yanar sadarwa idan aka auna ukraine a harin yanar sadarwa wannan ba hasashe ne kawai a cewar monaco tana mai nuni da harin yanar sadarwa na notpetya na watan yunin shekara ta 2017 da sashen bayanan sirri na sojojin rasha gru a takaice ya kai da farko harin ya shafi wani kamfanin aikin akanta ne a kasar ukraine to amma daga bisani sai ya yadu ya shafi sauran kamfanoni a fadin duniya ciki har da babban kamfanin su dinnan na kasar denmark mai suna x da kuma kamfanin fedex na kasar amurka. za mu kawo muku karashen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu leƙa jihar Legas ɗin Najeriya inda kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa don gano musabbabin rushewar wani bene mai hawa 21 a bara ya ba da rahotonsa. Daga cikin shawarwarin da kwamitin ya gabatar har da rushe sauran wasu gine gine da kuma ɗaukar matakan shari'a kan wani kamfani. wakilinmu gida jibrin yana nan tafi da ci gaban labarin gwamnatin jihar lagos ta karbi rahoton kwamitin da ta kafa domin gudanar da bincike akan rugujen wani gida mai hawa 21 wanda ya ruguje a ranar 1 ga watan nuwamba shekarar da ta gabata a unguwar ikoyi na masu hannu da shuni da ke birnin lagos a wata sanarwa da gwamnatin ta fitar ta bayyana cewa kamfanin da ke gina wayannan gidaje guda uku wanda daya daga cikinsu ne mai hawa 21 ruguje wato force coast homes films limited za a gurfanar da kamfanin a gaban kuliya tare kuma da gudanar da bincike na shari'a akan kamfanin da kuma masu kamfanin a kuma kwamitin da gwamnatin jihar ta legas ta kafa domin gudanar da binciken ya ba da shawarar a ruguza sauran gine-ginen guda biyu masu hawa goma sha biyar kowanne domin kaucewa abin da zai iya faruwa nan gaba gwamnatin jihar lagos dai ta amince da shawarwari ashirin da shida daga cikin ashirin da takwas da kwamitin ya baiwa gwamnati rahoton wannan kwamiti da na zuwa ne bayan kwamitin da tun farko gwamnatin jihar lagos ta kafa karkashin jagorancin mr toyin ayinde wani kwararre kan zayyane-zayyanen birane ya mika gwamnatin jihar ta lagos to koya masana gine-gine suka ga wannan rahoto da kwamitin ya mika gwamnatin jihar lagos tambayar kenan da na yawa injiniya garba zuru na zbcc kwararre kan harkar gine-gine alhamdulillahi gaskiya wannan kwamitin shawarwarin da suka bayar ya yi kyau domin duk wanda ya ji ko aka bi wannan shawarwarin da suka bayar to zai ba wani tsoro na ya zo ya yi aiki na bin ka'ida ya san cewa za a ɗauki doka gwamnati ta kyauta da ta yi amince waɗancan ginonin ma da basu abin gaba za a rushe su don ba a tabbatar da karkonsu ba sannan kamfanin nan da kuma ya yadda ya ci gaba da wannan aiki wanda ya tabbatar da cewa aikin nan bai da inganci amma ya ci gaba da kokarin yin shi har sai da aka halaka jama'a to gwamnati kuma abun yaba mata ne ko kuma ta yi kudurin hukunta wannan kamfani shi kuma wancan kamfani da ya hango cewa akwai matsala ya kauce ya zare jikin shi to abun a yaba mai ne waton kamfani ne shine na cikakkun injiniyoyi waɗanda ba su son su ɓaci sunansu ba su son su halaka jama'a suna son a yi aiki mai kyau yadda ya dace ranar ɗaya ga watan nuwamban bara ne dai wannan gini ya ruguje inda kuma mutane akalla hamsin suka rasa rayukansu ce kuwa hadda mamallakin kamfanin mai suna mr femi osibono rugujewan gidaje dai ba shine na farko ba a jihar lagos kuwa kwanakin baya ma wani gini mai hawa biyu ya ruguje a birnin inda akalla mutane biyar suka rasa rayukansu ba mai jibrin amurka daga lagos yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Ɗaya daga cikin mawuyatan tambayoyi da dama da ake yi game da yiwuwar mamaye Ukraine da Rasha za ta yi shine illar da duk wani yakin da za a yi a gabashin Turai zai yi gabatun samar da makamashi ga kasashen Turai waɗanda ke daɗa dogaro ga albarkatun man ƙasar Rasha wajen samar da wutar lantarki makamashin tafi da masana'antu da harkokin kasuwanci da kuma gidajen jama'a a cewar hukumar samar da bayanan makamashi ta amurka kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar turai da burtaniya sun sayo sama da kashi 80 cikin 100 na makamashin da suka yi amfani da shi ne daga kasashen waje a shekara ta 2020 wato ya karu daga kashi 65 cikin 100 na shekaru goma da suka gabata daga cikin man fetur ɗin da ƙasashen ƙungiyar eu suke sayowa akasari wato wajen kashi 74 cikin 100 ta bututu ne sauran kuma kawo su ake yi yawancin lokaci ta wasu jiragen ruwa na musamman ƙasar rasha ce ta fi samar da man fetur ma ƙasashen eu wanda ya kai kashi 35 cikin 100 na adadin da suke sayowa daga waje kuma duka ta bututu ne suke zuwa kuma da dama suna bin kasar ukraine ne zuwa yankin tsakiyar turai wani alkali ya yanke hukunci jiya alhamis cewa tilas tsohon shugaban amurka donald trump ya rantse sannan ya ansa wasu tambayoyi a wani binciken da ake yi a jihar new york kan harkokin kasuwancinsa alkali arthur ingram ya umarci trump da biyu daga cikin manyan 'ya'yansa ivanka da trump jr su yi biyayya ga sammacin da attorney general din new york letitia james ta yi masu dole Trump da 'ya'yansa biyu su gurfana don ansa tambayoyi cikin kwanaki 21 a cewar Yanguron. Yanguron ya yanke hukuncin ne bayan zaman tsawon sa'o'i biyu na sauraron karar tare da lauyoyin Trump da kuma na ofishin James. Mai kamfanin Microsoft kuma mai bayar da taimako Bill Gates ya gana da Firaministan Pakistan Imran Khan jiya Alhamis a kasar ta Pakistan inda ya tabbatar da ci gaban da kasar ta samu a yaƙi da cutar polio. a yayin ziyarar tasa wadda ita ce ta farko da ya taba kaiwa kasar ta pakistan gate ya kuma jaddada muhimmancin dakile yaduwar cutar ta polio a afghanistan mai makwabtaka da ita saboda a dora kan nasarar da aka samu kan cutar a duniya pakistan da afghanistan ne kadai kasashen da suka rage a duniya masu dauke da cutar ta polio da ke ci gaba da gurgunta yara ƙanana ko da yake ba a samu rahoton kamuwa da cutar polio ko guda ba a tsawon sama da shekara guda yanzu a kasar. Gates ya gaya ma manema labarai a birnin Islamabad a ƙarshen ziyarar tasa a ƙasar ta kudancin Asiya inda cutar kan gurgunta yara wajen dubu ashirin a tsawon shekara guda tun daga wajejen shekara ta alif da da tara da 'yan kai tana da damar kawar da cutar kwata-kwata. da Ibrahim almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan muka koma taskar rahotanni kuma, kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta yi watsi da zaɓen shugaban jam'iyyar APC ta jihar Kano. Wannan ya biyo bayan ƙalubalantar hukuncin kotun tarayya ne da ɓangaren gwamna Abdullahi juje suka yi. Amma ɓangaren Ibrahim shekarau sun ce biri ya yi kama da mutum a matakin da uwar jam'iyya ta ɗauka. Saboda haka za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan lamari. ga kuma rahoton da ta aiko mana. Wannan turka-turka ta samo asali ne daga zaben shugabannin jam'iyyar APC da aka gudanar a Kano ranar 18 ga watan Oktoban bara, inda aka samu rukuni biyu na shugabannin jam'iyyar APC a jihar. Rukunin gwamnan jihar ta samar da Abdullahi Abbas a matsayin shugaba. Ɗaya rukunin da ke ƙarƙashin tsohon gwamnan jihar Sanata Ibrahim Shekarau kuma ta samar da Haruna ɗan zago a matsayin nata shugaban. Ganin an samu shugabanni biyu sai ɓangaren Shekarau suka shigar da ƙara kotun tarayya da ke Abuja wajen neman gane wani zaɓe ne sahihin zaɓe a jihar ta Kano a lokacin da aka yi zaben fitar da shugabannin. A ranar talatin ga watan Nuwamba na bara sai kotun tarayya ta yanke hukunci cewa zaben da bangaren shekarun suka yi shine sahihi. Saboda haka Haruna Dan Zago shine shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano. Akan haka ne bangaren gwamna Ganduje ta kai kuka kotun tarayya cewa su sake duba shari'ar da suka yi amma aka fatattake su sai suka ɗaukaka ƙara zuwa kotun kotun gaba wato kotun ɗaukaka ƙara ta Abujan inda ta yanke hukunci cewa Abdullahi Abbas na ɓangaren Ganduje shine zaɓaɓɓen shugaban jam'iyyar APC a Kano. Ko menene Sanata Ibrahim Shekarau zai ce a game da hukuncin nan? Abin mamaki yau tsakanin yin hukuncin bai fi awa ɗaya biyu ba aka kira ɓangaren Ganduje aka ba su takarda cewa su ne zaɓaɓɓu. wannan ya nuna mana kenan akwai 'yan mowa da 'yan mora cikin jam'iyya mu mun yadda da matsayin kotu mun yadda da hukuncin kotu kuma ba ma raina hukuncin kotu mun karba amma mun ba wa lauyoyinmu umarni da su nazari su tattara takardu domin mu je kotu ta gaba wato kotun koli Sabon shugaban jam'iyyar APC na Kano, Abdullahi Abbas, wanda tuni har uwar jam'iyya ta riga ta bashi takardar shaidar amincewa da zabensa ya yaba ne da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara inda yake cewa. Ina so amfani da wannan dama in gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya kama wannan lokaci nuna mana wa a wannan rana ranar da kotu ta ƙara tabbatar da shugabancin alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah ha kuma ina so amfani da wannan dama in gode wa jagoran jam'iyyar APC a jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan jihar Kano saboda jajircewarsa da tsayawar daka da yi cikin wannan hali da ake ciki har gaskiya ta tabbata gaskiya. A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda wannan takaddama za ta kawo ƙarshe ganin cewa saura kwanaki takwas kacal a gudanar da taron jam'iyyar APC na ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa. wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waƙar. Aisha Ma'azu da shirin yanayi da muhalli. Barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yau za mu mai da hankali akan batun samar da kirkirarriyar dusar kankara da kwamitin shirya gasar olympics take shirin yi duk da bayanan da kwamitin ta yi na kulawa da kuma kare sauya yanayin muhallin inda za a yi wasannin dr murtala uba muhammad tsangayar nazarin ilimin ƙasa a jami'ar bayero ya ce tabbas muhalli zai fuskanci sauyi ko me yake nufi shi muhalli wani bangare na muhalli muke kira yanayi wato shi sauye-sauye da ake samu na zafi da sanyi da makamantansu duka waɗannan abubuwa biyu na wato muhalli da shi bangare na muhalli ɗin da ake cewa yanayi abubuwa ne da tsarin su yana kama da zubin tsari na carbi kamar yadda muka san carbi yake wato da zara an taɓa ɗan carbi ɗaya wani zai biyo bayansa to haka nan abubuwan muhalli suke to wannan abu da ƙasar china za ta yi na samar da filin wasa da kuma kirkirar dusar kankara magana ce da ake filin ma magana ake cewa za a cire bishiyu kusan dubu ashirin duk da an magana cewa an ɗauke su ne an kai su wani waje ba tare da an kashe su ba amma dai inda aka ɗauke bishiya mun san cewa shi wannan wuri ya rasa bishiya kuma duk bishiyar da take wuri tana da amfani mutuka ga wannan wurin da ta kasance kuma akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninta da wurin haka in ka kai ta wani wurin ka dai sauya wannan muhalli amma ba ma wannan ne tashin hankalin ba Farfesa Aliyu Jurud da ke shugabantar hukumar samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin yanayi a Najeriya Nasriya ya daɗa jan hankali akan wasu ayyuka da ɗan adam yake aikatawa. muna yawan amfani da itace in ya kone yana ba da carbon dioxide kuma yana ba da pm yan kanana kanana abubuwa da suke zama kura kenan a iska kuma muna amfani da gawayi to shi kansa gawayin nan aka sare bishiya shi ma yana ba da nau'in nan na carbon dioxide kyawar dumaman ne sannan duk lokacin da aka zo amfani da gawayin shi ma in aka kunna shi kuma yana sake ba da wannan nau'i. to dole sai mun nemi wasu hanyoyi da za a samu nau'in sinadari mai tsafta kamar yanzu shi iska da ake amfani da shi na dafa abinci kukin gas wanda ake sayarwa a cikin wannan dan karamin silinda tukunyan nan to shi iska ne wanda yake da dan sauki shi dai ma dan ya kone zai ba da carbon dioxide amma shi ya fi wayancan tsafta da za su yi sauki mutane ya kamata su koma sayan sakin da bishiya ya tsira bishiyoyin nan muna ta sare su yankin duba hamada yana ta shigowa muna sa samun dumaman yanayi ba mu da tarbiyyar na mutum ki ga ya je daji wai ya sare bishiya wai bari ya dasa wani mutum zai je samu bishiya yanzu ta fi shekara hamsin kafin a haife shi ma tana nan cikin minti goma ya gama da ita ya sassare ya tafi ya za a iya samu wanda zai sare gobe ya'yansa da jikokinsa safatu dole sai mun yi tunani ya za mu rika wannan abubuwa. yadda zai dore nan gaba da ya'yanmu da jikokin mu ma su samu abun da za su dogara da shi su more rayuwarsu kuma su samu ƙasa da za su zauna mai tsafta. To yanzu da kasar Sin da Dubai suka samar da kirkirarriyar rana da hazo ga kuma dusar kankarar da kasar ta Sin take yunkurin samarwa a lokacin gasar Olympics na bana. Ina matsayar alkawuran da waɗannan manyan kasashen na duniya suka rattaba hannu a kai ga abin da Dr. Murtala yake cewa. maganar samar da wannan dusar kankara da ana magana za a amfani da ruwan galan miliyan 49 wurin samar da wannan dusar kankara dangane da filin wasan da ake bukata wanda yake ya kai 1.2 miliyan cubic mita wato bakin murabba'in fili da ake bukata kenan da haka ba karamar dusar kankara za a yi amfani da ita ba to wannan zai haifar da sauyi mutuka ga muhalli musamman wurin da ake za a samar da ruwan na farko wuri ne da yake dama ƙasa ce busasshiya to wannan ruwa da za a ɗebo a samar da wannan dusar kankara zai zama ne ya samu kamfa ta ruwa sannan kuma ƙasar wurin da aka ɗebi ruwan ta ma zai zama ne ta fito ta inda in zai ƙasa ta zo da makamantansu nan da nan za ta kwashe ƙasar sannan kuma ita wannan dusar kankara da aka samu yayin da ta sauka za ta zuba ne a kan ƙasa da tsirrai kuma tana da tasiri kamar yadda masana suke faɗa wurin kashe wasu halittu na ƙasa da wasu cikin tsirrai da halittun da suke tattare da waɗannan tsirran hakan da zarar an kashe bishiya mun san cewa an kashe jigo wurin abin da yake shanye wannan sinadari na carbon wanda shine kanwa uwar gami wurin sauya yanayi da kawo yanayi da duniya take ƙoƙarin rage shi to kuma idan shi sauyin muhalli duk da ƙasar china zai faru zai shafi ne dukkan duniya baki ɗaya daya domin a cikin abin da ya shafi yanayi da dumamarsa babu gefe ma'ana baka cewa ni da ne a kaina zai kare duk duniya zai shafa kuma daga cikin abin da zai biyo ba ne. hatta dusar da aka samu idan ta narke dole za ta bi kwarurruka ne da rafuka da koguna kuma wannan zai iya haifar da ruwa ya yawa har ya kai ga a sami ambaliyar ruwa da makamantansu wannan yana nuna inda galibi kasashen duniya musamman masu karfin fada aji suke kokarin kaucewa da yin biris da dukkan wa. Kudure-kudure da duniya ta rattaba hannu na kokarin rage abin da yake haifar da dumamar yanayi da sauyinsa da makamantansa irin wannan ne abin da kasar dubai ta yi nawa samar da shi ma hadari wanda yake mutum ne ya kirkire shi shi ma irin wannan hadarin abin da masana suka tabbatar shine na farko yana dauke da sinadarin silba To mai sauraro, a nan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu kawo wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Aisha. Da fatar masu sauraro za a mana afuwa yau ba za mu samu damar kawo muku sharhin jaridun kamar ba da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana. Amma ga bitar wasu daga cikin labaran duniyar da kuka ji. Wani bam haɗin gida ya halaka sojojin jamhuriyar Nijar biyar a kudu maso yammacin ƙasar ta yankin Sahel a cewar ma'aikatan tsaron ƙasar jiya Alhamis. wani ayarin soji da ke sintiri ne ya hau kan bom ɗin wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji biyar kuma raunata wasu biyu a cewar rundunar sojin a wani jawabin da aka yada ta gidan rediyon gwamnati fashewar bom ɗin ta auku ne a gundumar gotheye da ke yankin tilaberi wanda shi kuma ke wajen da ya zama mahaɗar nijar burkina faso da kuma mali masu fama da rigingimu Masu ayyukan ceto da jami'an birnin Petropolis mai cike da tsaunuka a kasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon gocewar lakar da ta biyo bayan ruwa kamar da bakin ƙwarya ya karu zuwa aƙalla 104 ciki har da yara goma sha uku. Ruwan da aka sheƙa ya rusa gidajen da ke unguwar da ke gefen tsaunuka ya kuma yi awon gaba da motoci. Jami'ai sun ce gidajen da suka ruguje za su kai tamanin. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gaya ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya alhamis cewa ƙasar rasha na shirin kai hari kan ukraine cikin 'yan kwanaki masu zuwa kuma bayanan sirri sun nuna cewa harin zai biyo bayan wani ƙagaggen dalili dalilin zai iya zama wani tashin hankali wanda rasha za ta ɗora laifin aukuwarsa kan ukraine ko kuma wani zargi mai cike da soki burutsu da rasha za ta yi ma gwamnatin ukraine a cewar blinken ya kara da cewa ba mu san takamammiyar siffar da kagen zai zo da ita ba. Masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya na gabatarwa sai Salomon Abu wanda ya bada umarni. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa mu lafiya.